babu yadda za a yi muje taron tattaunawa da sulhu face ka yi fatan ka ci nasara a kai da amma idan ka cire son zuciyarka na cire son zuciyata muka ce gaba ɗayan mu za mu yi biyayya ga abin da Allah ya ce mu yi biyayya ga abin da manzo Allah ya ce to tunan ne ake samun haɗuwar kai tsakankanin musulmi duk wata hanya ba wannan ba ko da mutane sun ganta gajera za ta zame musu doguwa amma wannan ita ce doguwar da kuma gajera domin ita ce doguwar da idan an bi ta kuma za ta kai mutum zuwa ga gaci wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku kada ku rarraba abinda ake nufi da at-tafarruq anan gurin ta yadda za ku kasance firka firka wannan daban wancan daban waɗancan daban ayar ba ta hana ku yi saɓani ba amma abinda ayar ta hana saɓanin ya tasiri wajen ku kashi-kashi ko gida-gida domin saɓanin fahimta wani abu ne da ya samo asali tun lokacin sahabbai gajeren abin da zaka buga misali da shi an dawo daga gasasul ahzab manzan Allah ya shiga gida yana cire sulken yaki da makaman yaki sai mala'ika jibril ya shigo yace a aslihatakum har kun ajiye kayan fada ne manzan Allah ya eh ba an gama yaki ba sai mala'ika jibril ce wa ma wada'atil mala'ikatu aslihataha ba'du har yanzu mala'iku ba su ajiye kayan yaƙi baya ko sauran yaƙi manzan Allah ya ce ina za a yi ce banu qurayza a je a yaƙi yahudawan banu kureza domin sun warware alkawalinka sai manzo Allah ya fito yace da sahabbai man kana minkum سامعا مطيعا فلا يسلين احدكم الاسرى الا في بني قريظه او كما قال صلى الله عليه وسلم yace duk wanda ya zanto mai bi da bi to kar yadda ya sallar la'asar sai ya jo bani kureza sai sahabbai suka dauki kayan fada suka nufi unguwar ko garin banu kureza akan hanya sai la'asar ta yi sai waɗansu suka ce mu yi la'asar kafin mu isa can saboda faɗin manzon Allah cewa kar ɗaya daga cikin ku ya yadda la'asar ta masa sai a can baya nufin mu jinkirta sallar in ta yi a hanya abinda yake nufi mu yi hanzari kar ta mana sai a can amma ya za mu yi hanzari duk da haka ta same mu a hanya kuma Allah ta inna salata kana sallar mu'minin kitabun mukuta sai mu tsaya mu yi sallah tana da iyakantaccen lokaci dan haka sai suka ce su sallah za su yi waɗansu suka ce a'a mu abinda muka fahimta ko ta yi kar mu yi sallah sai mun je can kaga anan sai wannan ya fahimci haka wancan ya fahimci haka waɗanda suka fahimci a yi sallah suka yi waɗanda suka fahimci ba za a yi ba sai an je can gurin suka jira sai da aka je can suka yi a cikin su manzan Allah bai zargi kowa ba kowa ya yi aiki da ijtihadin sa idan mutum ya yi istihadi ya dace da daidai yana da lada biyu wanda ya yi istihadi ya yi kuskure yana da lada ɗaya ibn al ya ce bai zargi kowa ba dan ba wanda ya yi laifi domin akwai bambanci tsakanin laifi da kuskure akwai bambanci kuskure ka nufaci daidai ka yi amfani da dukkan hanyoyin da in an bi su za a dace da daidai amma saboda kasawa ta dan adam sai ka samu kanka a kuskure laifi ko dama san zuciya ka nufata tun asali ka jawo ayoyi da hadisan manzan Allah dan su goyi bayan abin da kake son ka tabbatar tun asali baka nufaci Allah ko manzansa ba to kaga wannan babu yanda za a yi ka hada su daidai dan haka sai manzan Allah bai zargi kowa daga cikin su ba amma abinda ibn al-qayyim yayi kokarin ya tace a cikin zadul ma'ad shi hadith khairul ibad cewa ko shakka babu waɗanda suka tsaya suka yi sallah sun fi fahimtar daidai dangane da umarnin manzon Allah amma manzon Allah bai zargi kowa ba tunda babu wanda ya gina abin sa kansa zuciya a nan gurin na kawo wannan kisa da ke cikin sahih bukhari dai in tabbatar mana da cewa ashe ya iya yi a yi sabani amma idan an yi sabani kuma sai a rarrabu da sahabbai suka yi sabani waɗansu suka ce mili asar yanzu waɗansu suka ce sai an yi a can ai ba su rabu ba waɗanda za su yi sallah suka ce zami waɗanda suka ce bari mu jira ku gama ko mu tafi tare amma in yanzu ne to an riga an yi tsakanin Musa da Khadir kenan ha za ta raku baini wa bainak sa ka bi tawil malam tastati alaihi sabra da an riga an rabu kenan kuma ila yawmi tanadi ba za a sake haɗuwa ba wanda kuma ba haka ya kamata mu zama ba sabanin fahimta daban amma rabuwan kan al'ummar musulmi daban Allah bai hana mu saɓani ba dan ya riga ya san saɓani wata siffa ce ta tamu mu bil adama sai mun yi ta amma ya hana mu kada sabani yayi tasiri wajen raba kawunan mu da yakan junan mu sannan ya nuna mana in mun yi sabani ga hanyar da zamu bi mu warware fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah zalikum Allah rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ubangiji ta'ala ce wa ta tasmu bi haulillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'mar Allah akan ku iz kuntum a'da'an yayin da da kuka zanto abokanan adawa da juna ana magana da sahabban da suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam domin sun keto rayuwa ta jahiliya ta kafin saukar alkur'ani kafin zuwan manzon Allah rayuwar jahiliya kuma akwai rikici a cikinta da yawan fadace-fadace tsakanin waccan kabila da waccan kabila daga tsakanin yakin da ya yi shekaru 40 ana yi sai yakin da ya shekara ɗari ana yi ka duba harbu bu'a tsakanin al'ausu wal khazrak sama da shekara ɗari suna yaƙi da juna suna faɗa da juna suna karkashe juna ka duba harb na dahiz wal gabara wanda ya shekaru sama da 40 yaƙe-yaƙe da suka keto na lokacin jahiliya na ƙabilanci tsakanin wancan ƙabila da wancan ƙabila suna da yawa to amma sai Allah madaukakin sarki ya azurta su da shiga musulunci suka yi imani da alkur'ani suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka zanto kamar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya gaba ta jahiliya da faɗa da juna yaƙi na kabilanci da kashe juna duk sun mantar da junansu wannan shine Allah ke nuna musu wannan ni'ima ce yayi musu inda ba su ci moriyar komai ba cikin musulunci sai musulunci ya haɗa kansu ya sa sun daina zubar da jinin junansu sun daina wato ainihin kona dukiyoyin junansu musulunci ya yi musu gata shine ma'anar wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku iz kuntum a'da'an yayin da da kun zama abokanan adawa da juna wato ainihin kuna kisan juna fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatan ku ya daidaita ku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka zanto yan uwan juna a sakamakon ni'imar Allah ni'ima ta mai ni'ima ta musulunci ni'ima ta alqur'ani ni'ima ta turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa li utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun al-yawma akmaltu alaikum dinakum wa atmamtu alaikum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kaga wannan ni'ima din da ke cikin wannan aya ita ce ni'ima ta musulunci ita kuma ake nufi a nan gurin wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana aya ta nuna sun zama yan uwan masu gaba da juna daga baya suka zanto yan uwan juna amma ba ta nuna faɗin gabar ta su ba da zurfin da gabar ta kai ba amma a cikin suratul anfal an nuna zurfin gabar wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim ولكن الله ألف بينهم إنه azizun hakim Allah ya ce idan munafikai sun so su yaudare ka ko kafirai sun so su yaudare ka sai duk kullar da abin da za su kulla fa inna hasbaka Allah Allah ya wadatar da kai ba za su iya cin ba ba za su iya cutar da kai ba huwa allazi ayyadaka bi nasrihi shi Allah shi ya taimake ka da agajinsa da taimakonsa wa bil mu'minin kuma shi ya taimake ka da mu'minai zaratan sahabbai a tiddawa alal bai wa ma bainahum wa allafa baina qulubihim ya hada tsakanin zukatansu bayan sun kasance cikin wani halin da lau an fakta mafil ardi jami'an da za ka ce da duk abin da ke ban kasa na dukiya wajen sasunta su da samar da sulhu a tsakaninsu ma Allah bai na kulobin da ba za ka iya haɗa kansu saboda gabar ta kai makura walakin Allah allafa bai amma Allah ya haɗa kansu innahu azizun hakim Allah shine aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan kuma shine hakim mai hikima cikin al'amuransa don haka anan yace واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم دا كافنكم شجا مسلمتي كن كسنتي على شفا حفرة من النار أقاطع توتا جيفا رام وتا شفا معنى طر كو طرف wato gefe ko gaba hufra shine rami minan nari na wuta fa an kaza kun min ha sai Allah ya tsamar da ku ta hanyar furta kalmar shahada ta hanyar shiga addinin musulunci kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka ne Allah ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtadun dan ku zanto shiryayyu kimtsatsu ya ubangiji ka sa mu cikin shiryayyu waɗanda suke kimtsatsu a nan gurin kamar yadda na faɗa ubangiji ta'ala na hana mu bari sabani tasiri a tsakanin mutai da zamu rabu gida gida manzo Allah kuma ya faɗa kar ya ja hankali cikin hadisin da ibnu maja ya rawaito cikin sunan dinsa al-imam ahmad dan hanbal ya rawaito cikin musnad dinsa daga anas dan malik Allah shi kare yadda a gare shi manzo Allah ya bada labarin cewa ahlul kitab sune yahudu da nasara sun kasu kashi 72 mu kuma zamu kasu kashi 73 cikin kaso 73 din nan wanda sabani zai samu karkaso 73 dukkan kasusuwan gaba ɗaya yan wuta ne sai kashi ɗaya su yan aljanna su wane ne yan aljanna sai ce wahiyar jama'a su ne jama'ar musulmai idan an ce jama'ar musulmi ba a kiran jama'a da suna jama'a sai suna karkashin shugabanci daya kuma karkashin koyarwar littafi daya to sun zama jama'a amma idan littafi daya amma wancan shugaba ne wancan shugaba ne ko kuma shugaba daya amma kuma littattafai a ƙarƙashin ƙasa daban-daban ra'ayoyi daban-daban son zuciya daban-daban har yanzu ba su zama jama'a ba don haka waɗanda suka ci nasarar tsayawa ƙarƙashin jagoranci ɗaya ƙarƙashin koyarwar littafi ɗaya shine alƙur'ani da sunnar manzon Allah wannan su ne jama'a ko da yawan su a cikin sauran ragowar musulmi ba su wuce kashi ɗaya cikin goma ba su ne jama'a waɗancan kuma su ne saura wanda ba jama'a ba to shi yasa ba abin da ke zama jama'a sai sunnar annabi tauhidi da sunna su ne jama'a kuma su suke samar da jama'a kuma su suke durkusawa su haifar da jama'a kamar yadda bid'a da shirka da san zuciya kuma su kuma su suke haifar da rabe-rabe da kashe-kashe da yanke-yanke na al'umma ina fatan kun fahimta babu yadda za a yi mutane kansu ya haɗu sai sun haɗu akan tauhidi kuma sun haɗu kan sunna babu yadda za a yi jama'a ba su haɗu kan sunna ba ba su haɗu kan qur'ani ba kuma ka ɗauka kansu zai taɓa haɗuwa ko sun yi da'awar haka ƙarya suke yi idan ka ɗauki bid'a a matsayinta na bid'a yan bid'a gaba ɗayansu suna faɗa da dukkan wanda ya ce shi so yake bi sunna ko ya ambaci sunan kungiya ko bai ambaci sunan kungiya ba shi dai in ya ce sunnar annabi nake so in bi to duk dan bid'a na jin haushin duk dan bid'a na adawa da shi kuma a shirye yan bid'a suke su haɗa kai don su yaƙi waɗancan masu bin sunna ɗin to amma idan ka dawo ka kalli yan bid'a ɗin su kuma kansu a haɗe yake su duka kansu ba a haɗe yake ba saboda bid'a ba ta iya haɗa kan mutane sai dai ta raba su idan ka ɗauki bid'a a matsayinta na bid'a ita ta haifar da mu'tazilanci wanda yanzu waɗansu labarin mu'tazilanci suke ji ba su san shi ba duk da cewa tunanin zalunci na nan a rubuce a cikin rubuce rubuce na littattafai ana karantawa ko da boko ko kuma da hausa ko ko ko ko da larabci bid'a ta haifar da khawarijanci bid'a ta haifar da shi'anci to dukan waɗannan zaka iya cewa ba su da yawa a cikin al'ummar musulmai na Najeriya amma su sufanci bid'a ce ta haifar da sufanci sufaye su kaɗai kansu ba zai taɓa haduwa ba har zuwa tashin kiyama domin a cikin sufaye akwai ɗariƙa kaza akwai ɗariƙa kaza akwai ɗariƙa kaza ɗariƙun nan in ka ce ku zo ku haɗe ku duka ku yadda da wali ɗaya ba za su yadda ba don kowa na ɗaukan waliyansa ya fi na wancan daraja ya fi na wancan falala inda za ka raba dukiyar duniya akan ka haɗa kansu ba za ka iya haɗa kansu ba sai fa in ka biyo hanyar da annabi ya bi ya haɗa kan larabawa a lokacin jahiliya ita ce hanyar koyarwar littafi ɗaya kuma sunna ɗaya alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin sai in ka bi wannan tsarin sanan za ka haɗa kan mutane amma ka tsaya a zo a hada kai da sauransu wannan kowa zai faɗa haɗin kai haɗin kai wata ko wani malami zai karanta ta akan mimbari amma in an zo aikace ba zai iya aiwatar da ita ba ka ya watsar da komai ya ba alkur'ani da hadisi ba zai iya ba yana da wahala sai wanda Allah ya wagam da katar to dan haka ya yan uwa manzan Allah ya ce babu yanda za a yi a samu kai ya haɗu sai in an samu jama'a wahiyar jama'a a wata riwayar daban na hadisin da aka tambaye shi su wane ne kashi ɗayan da su kaɗai za su tsiri cikin saba'in da uku sai ce ma kana ala misali ma ana alaihi ni yau wa ashabi wanda suka zama a kan irin abin da nake kai yau ni da sahabbaina yau ɗin da annabi yake nufi ba yau ta mutu asabar ba yau ta lokacin yana da rai yau ta kafin mutuwarsa yau ta lokacin ana masa wahayi yau ta lokacin da babu wani shugaba sai shi manzan Allah din babu wani littafi sai shi alkur'ani din babu wani tsare-tsare sai hadisai da abin da aka fahimta cikin su ko aka fahimta cikin alqur'ani ba yau irin ta mace yau ba ga shehi wane ga wali wane ga kungiya wane ga wane wane yau ta waccan wadda imam malik ke cewa duk abin da bai zama addini ba a waccan ranar a yau ba zai zama addini ba ya faɗi wannan a shekara ta nawa imam malik ya rasu shekara ta uku bayan hijira yana jin kamshin lokacin annabta bai rasu annau ba amma a wannan kwanakin nasa yace yau din nan abinda muke ciki ba za mu iya gyara shi ba sai mun koma abinda annabi yake lokacin yana da rai to mu ko mu nemi mu garatan lokacin mu da garatan lokacin imam malik ibn anas kaga abu ne ba kankani ba da haka yana da kyau mu kalli wannan abu ta wannan siga mu fahimta cewa babu yanda za a yi al'umma ta gyaru ta natsu sai ta bi alkur'ani da hadisi ma kana ala misli ma ana alaihi yawma ashabi wanda ya zanto akan irin abin da nake kai yau ne sahabbai na manzo Allah ce su kadai ne waɗanda za su tsira gobe kiyama to da haka lalle ya kamata mu fahimci wannan ayar yadda ya dace dan da yawa zaka ji malamai idan sun karanta ta wa'ata su bi haulillahi jami'an wala tafarraqu ku hada kanku a daina zagin juna a daina zargin juna ko shakka babu zagin juna baya da kyau zargi na juna baya da kyau amma a daina yawa juna faɗa a daina yawa juna gyara idan an yi kuskure haka ayar kake nufi Ayar kan ta yadda ba mu zagi juna ba ta yadda ba mu kafarta juna ba ta yadda ba mu la'anci juna ba yadda ba mu yi duk wani abin da zai amma shin mu daina yawa juna faɗa mu daina yawa juna gyara ka yi shiru ka kyale da duk abin da daga dama in yi shiru in kyale ka duk abin da ka dama ka yi haka ayar take nufi inda haka ne da abubakar bai wa umar inkari ba da Umar bai wa Abubakar inkari ba da Usman bai wa Ali inkari ba da Ali bai wa Usman inkari ba tare da cewa tarihin sahabbai a cike yake da yadda junan su ci gyaran juna akan matsaloli na addini duk da yadda sahabbai ke wa sayyidina Abubakar amma in yayi abin da ya daure masa kai sai su ce ba haka ba ga yadda muke gani ga yadda manzon Allah ya ce shi kanshi wani abin idan ya rikice sai ya ce cikin kowa sun sunnar manzon Allah akan wannan neman izini idan an yi sallama kace ce assalamu alaikum a ce wa alaikum assalam a adkhulu in shigo Umar bai san wannan hadisin ba sai ta hanyar wani sahabin da yake kasa da shi wajen daraja ɗaya daga cikin sahabbai Abu Musa al-Ash'ari ne kowa ya zo gidansa yace assalamu alaikum Umar yace wa alaikum assalam sai ce a adkhul sai Umar yayi banza da shi bai ce komai ba assalamu alaikum a adkhul yayi banza da shi bai ce komai ba da ya ji shiru ba ai masa ba iso ba sai ya tafi ta Umar kuma yana cikin waɗansu harkokinsa bayan ya gama sai ya fito ina mai sallama ba murya abun wasu da ka ce shine ya tafi ya tafi ina ya tafi sai ya je bi gida me yasa kai sallama ka tafi ce eh na nemi izini ba ce in shigo ba manzo Allah kuma ya ce idan na ne idan ka nemi izini ba ce shiga ba kai tafiyar ka saboda haka ne tafiya ta yace sai ka kawo min inda manzo Allah ya faɗi wannan sai suka taho cikin gari suna yawo sai suka zo wani majalisi suka samu adadi na sahabbai umar ya tambaye su a cikin ku akwai wanda ya san manzan Allah ya taɓa faɗin wannan sai suka duba cikin mu suka ce waye yaro da a cikin wannan majalisar sai aka duba ga Abu Sa'id al-Khudri ne cikin yaro sai aka ce tambaye wannan ya masa fatawa ma'ana sunna ce ga magari kowa ya sani a Madina shi Umar bai sani ba aka sanar da Umar eh manzan Allah ya ce hadisin yana nan cikin sahih Muslim Umar dan Khattab ya karba duk da girman sa ashe ana cin gyaran juna kuma ana yi wa juna ƙarin bayani ayar ba ta nufin kar mu zargi juna kamar yadda wadansu suke cewa a'a kar aiwa wa juna faɗa kar aiwa juna gyara a'a ma'ana kai shiru in yi shiru ya zanto sai mu cutar da addini kenan amma in yi maka raddi ta hanyar da ta dace kai mun raddi ta hanyar da ta dace lokacin da kai kuskure dole in faɗa ko a rediyo ko a talabijin sai dai lokacin da nake faɗa ba ruwana da siffarka fari ne kai baki ne mai kiba ne siriri ne bafulatani ne inyamuri ne kai kanuri ne bahaushe ne duk wannan bai dame ni ba domin idan na zo ina cewa babur ne kai babarbare ne kai kanura ne bafulatani ne wane ne to lokacin kuma ba mayar da martani nike na ilimi ba so nike in huta haushi wannan ba magana ce ta ilimi magana ce ta jahilai akan kowane titi a iya yin ta magana ce ta jahilci ba ta da asali cikin addini amma lokacin da nace abinda waɗansu suke cewa kaza kaga na karanta ma waɗansu ko sunan gaban ban faɗa ba kai ma sai ka je ka ce waɗansu malamai sababbi sun fito suna nan suna cewa kaza kai ma aika ka <laughs> waɗansu sababbin malamai ma'ana kai ma ka karanta ba ko suna na baka faɗa ba ba damuwa faɗi abin da na faɗa kai intikadin sa ka kyauta ko shakka babu ka yi amfani da kalmar da ta dace baka ce ba wani bako wani kaza wani kaza <laughs> domin da ka ce wani bako wani kaza ma'ana ka fita daga bangaren ilimi ka koma bangare kuma na jahiliya a lokacin nan baka dara kowane mutum da yake yawo kan titi yana shan rake yana jefar da bawon ba matsayinka ina fata an fahimta to amma magana ta ilimi shine sai ka dauki alhaqaiq alilmiya ka ce an ce kaza kaza da aka ce kuskure ne saboda dalili kaza saboda hujja kaza saboda aya kaza saboda